Assalamu alaikum. Sunana Suleiman Abubakar. Mai harkar finance. Tun daga lokacin da aka fara cashless din nan muka fara muka fara haɗuwa da problem na transaction na ɓangaren ko ka cire kuɗi ko ka transfer. Sometimes sai gani idan lokacin da kake yin transfer za ga sai ka ma nemi account ɗin sai a sama nota available. Wani sai ma sai ka tura kuɗin sai ya zo ya hange. Zuwa sai ya taking like two days ma wani sa'in bai ba wani sa'in ma gaba ɗaya network ɗin za ga ya tsaya maka ka rasa mai ishu ɗin sannan kuma wani sa'in shi kuma wajen ways to run ɗin kuɗin kana son ka soke shi ma still nan za ka ta samu wani ishu na network sai ya zo ya hange shi ma kuɗin a debitin ɗin kuɗin mutum sannan ya ɗago sannan after haka kuma sannan wurin ma da za ka samu kuɗin sai ka je wasu ka je ka tarar da su tun safe kana ka je da wuri ka je ka tarar wasu riga ka zuwa still after hakan ma kuma ka zo wurin cire kuɗin ma a maka limit shi dai an ce 20 za ka iya cewa fadi bet 20 ma wani sa'in sai ga tana gagara ka ji sai a ce maka cire yanzu misali kamar yau ka samu dubu ashirin yau ni ko ɓandalawar ma ban samu ba hasali ma da na je ma bankunan ma ga su nan banki daban-daban different eco sterling access uba duk za babu kuɗin ma a the ma gt ne aka samu suna iya payment amma su ma kuɗin da aka cire baya wuce 1000 daga nan ma aka ce an tsaya ba kuɗin ya tsaya ya kare to mutane kuma sun je suna zaune gaskiya abin yana da yawa ba zan iya cewa ya gashi mutum na wani amma wallahi tun da safe ake tashi na wani ya kira ka a waya wani waya zai same ka even 500 ma zai ta dinga gagarar mutum ya bayar wanda da ko ne ma za ka iya ba mutum yana bukata amma yanzu ma da sa akwai wanda ma sai su zo su tambaye ka 1000 ko 500 in ka ba su kudin su ne amma sai sun dinga maka godiya akan hakan sannan kuma after hakan still ma za gani kudin ya riga ya zama dai abin da kan ba da yanzu misali na ga mutane sun zo gurinka wasu daga cikin su cira kuɗi suka zo ko transfer sai ma ba mafi yawanci ma da cira kuɗi wani ya ce ma ya bukin ma amma abin yana gagara so watakila ma shi cira kuɗin ma har bukin ake yi wato in ka samu kenan sai a zo a karɓa sosai ma ana bukin assalamu alaikum um, sunana usman muhammad um, kamar yadda kake gani nan na zo gurin cire kuɗi ne wannan kwastoma na ne tsawon lokaci muna harka da shi da kuɗi amma harka kusan zan ce ta tsaya ba wata harka da muke yi yanzu saboda shi ma in na zo haƙuri yake bani kamar yadda za ka iya gani na taso daga wata unguwa ne na zo saboda na samu dan kashin zan je mai harkar gida ma misali shi babu kuma kasuwanci misali kamar lokacin muke harkar da shi ina iya zuwa in ciri ɗari in sa ɗari in saka kuɗi ma mai yawa ma wanda ya fi abin nan to amma matsalar da aka samu ita ce in ka je kasuwa mu muna harka ne a kwari muna harka ne da baki mutane wanda za su zo su yan kaya daga karkara da wurare daban-daban in ka yadda mutum ya abin nan misali kila aka ce gashi an tura maka kuɗi kuɗi bai sauka ba kuma musamman mutanen karkara ba wasu mutane ne za su zo daga misali kamar wani kuɗi ko cikin account ba ba su da wani account ba mutane da za su yi account ba mutane ne waɗanda duk da kai ƙoƙarin gamsar da su cewa su ƙirƙiri account saboda irin wannan to ba su da shi saboda haka yanzu kasuwancin ma ya tsaya ba zan manta ba rana asabar da ta wuce yau kusan an kwana takwas na taso daga kwari ina neman masu pos wa zai taimaka min da ɗari biyar in samu in yi transporting ɗin na daga can in ƙara sunan ba abin ya gagara ina yanzu duke ga maka wai ina neman taimako ina ta magiya ina ba da hakuri don Allah a rufa mu asiri a taimaka min tun daga can haka na tafo har unguwan nan a ƙasa so kaga ba wani abu wanda zaka iya siffanta wannan abu da shi kafin abin ya faru ba za ka iya tunanin ma zaka iya tuhuwa daga kwari zuwa wannan unguwa a ƙasa ba gaskiya ni na ban kawo to yanzu da ka zo shi wajen Suleiman eh. yanzu jiran me kake yi yanzu jira nake in Allah ya rufa asiri wani ya zo kila ya kawo 500 Suleiman ya bani ita saboda me wannan ɗari biyar ɗin ila ita zan yi abin da kuɗin mota na koma saboda na yanzu dai a ƙasa na zo kuma in nace in juya in ba yanzu yanzu dai jiran tsammani jiran zamani nake yanzu wannan na ƙasa na tsare ba ta ko ina ni ta ko ni ango ta shafi rayuwata ta shafi kasuwancin ka eh. rayuwata ta gida yau da kullum ba abin da bai tsaya komai ya dakata to wace hanya kake tunanin ya kamata ko kuma wani kira kake da shi ga gwamnati misali game da ita wannan doka gwamnati ta abin nan ce misali kamar ta riga ta shimfiɗa abin doka ta fara ba zan iya cewa misali kamar ko akwai wani amfani da ni zan iya hararuwa ba saboda haka abin da nake so shi ne, ba ta inda wannan matsalar za ta iya amfana talaka in ma za ta amfani shi baɗi ba rai ne mutum yau yana son ya al'amuran yau da kullum na cikin gida ba dama sai ka ce wai za ka yi masa gyaran da wanda Allahu alam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na Shahid Arif. Dan na zo ne tun da safe gurin Malam Suleiman da bani naira ɗari biyar. Ina so in je wata gaisuwa a dage da mu amma abin ya nuna ya gagara. Ya gagara tun da nake zarya, shi ma an banki ya je bai nemo kuɗi ba. Sai ya ce in tsaya a nan ko da wani ya zo sayan wani abu in ya samu sai ya bani.